yanzu haka dai matakan da gwamnatin jihar Legas ta dauka tare da cibiyar ncdc mai yaki da cutar corona a najeriya na shiga gida-gida tare da yin gwaji a kan al'umma ya taimaka wajen kara yawan masu ɗauke da wannan cuta a najeriya rahoton na baya-bayan nan da cibiyar ta fitar da ya nuna cewa a karon farko an samu mutane 86 masu ɗauke da wannan cuta a rana ɗaya a najeriya jihar Legas an samu mutane 70 inda birnin abuja aka samu mutane bakwai sai ka katsina uku akwa ibon guda uku sai jihohin jigawa bauchi da borno aka samu mutum ɗaya jihohin jigawa da borno dai su ne sabbin jihohi da aka samu na masu ɗauke da wannan cuta ƙididdiga gaba ɗaya da cibiyar ta fitar yanzu ya nuna akwai mutane 627 ba aka tabbatar sun kamu da cutar ta coronavirus bayan 170 da aka sallama sai kuma 21 da suka rasa rayukansu yanzu dai jihar Legas da tafi kowace jiha yau ba. masu dauke da wannan cuta ta coronavirus ta dauki matakan kafa cibiyoyin yin gwaji a danan komai ashirin da ke jihar rahotanni da baya bayan nan ma kamar da kwamishinan lafiya a jihar farfesa akin abayomi ya fitar da nuni da cewa kananan hukumi uku ne daga cikin ashirin da har yanzu ba a samu masu dauke da wannan cuta ta coronavirus ba kananan hukumin kuwa sun hada da ajeromi ifilodun da efe da kuma karamar hukumar ojo kananan hukumin da aka fi samun masu dauke da wannan cuta dai kamar da kwamishinan lafiya profesa abayomi ya bayani sun hada da karamar hukumar mellan sai kuma eti osa sannan kuma sai karamar hukumar ikeja da ke zama babban birnin jihar ta lagos kawai yanzu cibiyar ncdc ta ba da shawara ga 'yan najeriya da su fara amfani da takunkumin fuska a duk lokacin da suka fito waje ko kuma suke cikin mutane da dama lamarin da zai taimaka wajen rage bazuwan cutar a tsakanin al'umma jihohin kasar da dama dama sun ɗauki matakin rufe al'ummominsu a gidaje domin dakile bazuwar cutar ma'aikata kama daga 'yan jaridu da likitoci da sauran ma'aikata na fuskantar hatsari dangane da mu'amala da suke yi walau dai da masu ɗauke da wannan cuta ko kuma waɗanda suka yi mu'amala da masu wannan cuta baban yajibirin murai amurka daga najeriya